Kagan kanna leman nan ke ke sauka kadan kadan. Leman nan na sauka. To in ranar na ragewa she ka ga masjidin Nabi leman kuma na sauka haka da ka ta ganin shi. To masjidin Nabawi kenan. To kaga leman na sauka kenan. Leman na sauka kenan. To dalili da na sauke lema saboda lokaci ya riga ya kai dare dai she a masa mashin she leman ne ta sauka guda guda guda guda to haka mazirin nabawi leman alasan kagan leman ko kagan ba kauye na ta yin fatu. to yanzu leman dai kulle leman dai kulle kenan ka gani yanzu ga dai kankani zai kulle yayi yi kankani gashi ya kullu kenan yawa to haka majalin nabawi yake